بسم الله الرحمن الرحيم ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي صدق الله العليم على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Juma'a kuma tayar Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wani gabatar da ya muna dauke da labaran duniya. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau, Ra'ayoyin masu sauraro, tafsirin Alkur'ani na watan Ramadan, mu koyi harshen Farisanci,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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma karfe 5 da minti 50 agogon ji a kan mita 15 da 320. Sai na rana daga karfe 12 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wa 20 zuwa 11 da 50 a kan mita 16 kilohas 1760. a shirinmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 20 zuwa 8 da minti 20 agogon na burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon jiyana za a iya lalubo mu a kan mita 25 1,870 sauraron shirye-shiryenmu ta a babban shafinmu na intanet www.tv.com a huta lafiya. madalla masu sauraro labarin duniya da farko ga kanunsu. An rage wasu kafin watsa labarun Amurka yaran Falasɗinawa da ake kashewa. Idan ta yi watsi da kawa sabon takunkumi da Amurka. Ministocin Amurka ta bayan kungiyar 'yan ta'adda ta masu adawa da tsarin jama'a. To yanzu sai a gyara zama domin aji. An bayyana jami'in haramtaccen ƙasar Isra'ila a matsayin tsarin sahayuniya na mulkin mallitafi mai taken Towers of Ivory and Steel da Maya Win ta rubuta ta bayyana cewa jami'in da ake suna yi wa salon mulkin mallakar 'yan sahayuniya hidimar marubuciyar wacce bai Yahudiya ce akan yadda a cikin jami'o'in haramtaccen ƙasar Isra'ila da ɗalibai wariya. marubuciyar ta zargi jami'o'in rawa da kare siyasa nuna wariya falasɗinawa a cikin gari ita dai hanci ta ƙirƙire ta a shekara arba'in da takwas ta hanyar tilastawa da kuma yi wa wasu kisan kiyashi. Ban Amurka da ƙasƙantar da matsayin yaran falasɗinawa kwafan watsa ladiyan kamfanin dillancin labarun associated press post suna bayyana cewa yaran falasɗinawa ba su yi kama da sauran yara ba kafin wasu kalmomi a kan da suke raba su da siffofi na yin adamtaka da waɗannan kafin watsa labarun abokan ta ƙasar isra'ila take tafkawa akan al'ummar falasɗin labaran ba su amfani da kalmar yara mutanen da suke ƙasa da maimakon su ce an kashe su sai su yi amfani da cewa sun mutu daga fara kaiwa gaza hari a shekara ta 2023 da ta gabata adadin falasɗinawan da aka kashe sun haura dubu goma sha uku su ko ƙananan yara ne da mata watsi da batun sake ƙaƙaba mata takunkumi da amurka ta yi a ci gaba da siyasa ta ta ƙin jinin iran baitulmalin amurka ya sanar da ƙaƙaba wasu sabbin takunkumai akan wasu mutane hudu na iran da kuma wasu cibiyoyi su hudu cikin shekaru arba'in na bayan nan dai Amurka ta mayar da kakabawa iran takunkumin yakin tattalin arziki da lokaci wanda yake shafa siyasa da jami'an diflomasiya wasu lokacin kuma har da cibiyoyi da suke da alaka da ayyukan agaji takunkuman na amurka dai masu hana iran ci gaba da ayyukanta na ya kasa da ci gaba ba to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran wasu sanatocin amurka takwas sun nuna goyon bayansu ga ƙungiyar 'yan ta'addan nan mai adawar tsarin jamhuriyar musulunci ta iran mko sanatocin amurkan su takwas sun fitar da bayani da a ciki suke yin kira ga gwamnatin amurka da ci gaba da bayar da kariya ga sansanin ƙungiyar 'yan ta'adda ta mko da ke birnin tirana na ƙasar albania sanatocin suna yin kira da a baiwa ƙungiyar kariya alhali a shekara ta goma an shigar da ita ƙarƙashin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin ƙasashen amurka kanada da tarayyar turai kiyayya da tsarin jamhuriyar musulunci na iran ne dai dalilin da ya sa amurkan take son yin amfani da ƙungiyar duk da cewa ma'aikatar harkokin wajenta tana ɗaukata matsayin 'yar ta'adda ita dai wannan ƙungiyar ta yi wa dubun dubatar mutanen iran kisan kyashi a shekarun baya Ministar mata ta ƙasar zimbabwe ta ce ci gaba da mata suka samu a iran ya burge ta matuka. minista mai kula da harkokin ci gaban mata a ƙasar zimbabwe monica mutsangwa wacce ta gana da mataimakiyar shugaban ƙasar iran a kan sha'anin mata ta ce goyon bayan da iran take baiwa gwagwarmayar al'ummar zimbabwe ya sake ƙarfafa alaƙar da ƙasashen biyu Monica ta kuma yi suka a kan yadda ƙasashen Turai suke ƙaƙaba wa Jamhuriyar Musulunci ta Iran takunkumai da ba su da halacci kuma na rashin adalci da hakan yake matsin lamba ga rayuwar yau da kullum ta mata. A nata gefen mataimakiyar shugaban ƙasar ta Iran, Insani Khazali ta bayyana cewa tarihin ƙasashen biyu wanda yake da alaƙa da ƙin jinin mulkin mallaka ya taka rawa wajen bunƙasa alaƙar take tsakaninsu. har yau mataimakiyar shugaban ƙasar ta iran ta yi ishara da mawuyacin halin da matan gaza suke ciki saboda yakin da ake yi tare da yin kira da kawo sa to ƙarshen labarin duniyar kenan to madalla masu sauraro zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 harin mamaya kan garin rafa da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jaddada aniyarsa ta kaddamar da farmaki ta kasa a garin Rafa da ke kudancin zirin Gaza duk da gargadin da Amurka ta yi da kuma bukatar bangarori daban-daban na kaucewa gudanar da wannan aiki. lamarin da kan iya janyo hasarar rayukan ɗimbin mutane Netanyahu ya ce za su shiga rafa su samu gagarumar nasara ya kuma yi alkawarin kawar da shugaban kungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas a Gaza ya haya Sinwar ya kara da cewa a cikin jawabinsa a gaban wasu jami'an tsaron haramtaccen kasar isra'ila a yayin bikin da ake kira da hutun yahudawa na purim ya ce ba za a iya cin galaba kan sharri da ya kasance mummuna kwata-kwata ba ta hanyar barin garin rafa ba tare da farmaki ba a mafi yawan lokuta Netanyahu ya yi kirarin cewa rafa ita ce wurin ƙarshe na ƙungiyar Hamas a zirin Gaza wanda haramtacce ƙasar Isra'ila ta yi wa ƙawanya tsawon shekaru goma sha bakwai da suka gabata kuma daga wurin ne aka shirya ƙaddamar da mummunan harin ranar bakwai ga watan Oktoban da ya gabata kalaman Netanyahu sun zo ne duk da gargaɗin da Amurka ke yi wanda Amurka ce ke baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila tallafin soji da ƙarfin gudanar da ayyukan leƙen asiri da goyon bayan diflomasiyya tun farkon fara yakin ta kan al'ummar Falasɗinu. mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris ta ce ba ta kokwanton cewa akwai illa ga amurka matukar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ci gaba da gudanar da aniyarta ta mame birnin rafa ta kara da cewa amurka ta bayyana wa mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila karara cewa akwai mummunar illa matukar ta aiwatar da shirinta na kaddamar da farmakin soji kan rafa saboda babban kuskure ne tana mai cewa ta yi nazari kan taswirori ta gano cewa babu wurin da mutane miliyan 1.5 za su tafi domin gudun hijira wata majiyar tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana fargabar bullar tashin hankali mai tsanani matukar amurka ta bari aka kaddamar da hari kan rafa kuma tawagar 'yan jaridun haramtacciyar ƙasar isra'ila ta nakalto daga wani majiya mai tushe cewa akwai babban damuwa matukar amurka ta bari aka kaddamar da farmaki kan garin rafa kuma hari kan garin zai ƙara janyo bullar matsalar taɓarɓarewar matakan jin kai a zirin gaza hakan zai yi mummunan tasiri kan tallafin da amurka take baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tawagar ta kara da bayyana cewa jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna kokarin nemo wasu hanyoyi don samun tallafin makamai don cike gurbin karancin muhimman makamai da suke bukata saboda ci gaba da yaƙi a halin da ake ciki wata majiyar tsaro ta shaidawa kafar yada labarai cewa babu wata hanya da za a bi don murkushe 'yan gwagwarmayan falasinawa sai hanyar kai farmaki kan garin rafa kuma ta jaddada cewa abin tambaya a nan shine cewa shin ko za a gudanar da farmakin murkushe 'yan gwagwarmaya ta hanyar tsabtace birnin rafa kafin musayar fursunoni ne ko kuma sai bayan musayar tana mai nuni da yiwuwar kulla yarjejeniyar musayar fursunoni da ta hada da tsagaita buɗe wuta da suke hannun hukumar falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila tun tsawon makonni da dama ana ci gaba da yin gargaɗi a yankin da kuma ƙasa da ƙasa game da illar da ke tattare da yiwuwar mame birnin rafa inda akwai kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da suka rasa matsakunansu kuma suka samu mafaka a rafa gargadi na baya-bayan nan ya fito ne daga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda ya yi magana a yayin wani taron manema labarai a filin jirgin saman al'arisha na ƙasar masar game da wata matsaya ta ƙasa da ƙasa cewa duk hari ta ƙasa akan birnin rafa zai haifar da bala'in jin ƙai a nasa bangaren shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi kakkausar furuci ga netanyahu kan batun hari kan garin rafa ya kuma tabbatar masa da rashin amincewarsu da hakan sannan ya yi gargadin cewa tarwatsa mazauna yankin na rafa yana matsayin laifin yaƙi makaron ya sanar da Netanyahu a yayin wata zantawa ta wayar tarho a niyarsa ta miƙa wani daftarin ƙuduri ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ke ɗauke da kira ga buƙatar tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa kuma mai ɗaurewa yana mai jaddada buƙatar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta amince da buƙatar ba tare da ɓata lokaci ba tare da buɗe duk wata hanyar shiga da kayayyakin jin ƙai zuwa zirin gaza a gefe guda kuma kungiyar hamas ta ga cewa dagewar da netanyahu ya yi na mame birnin rafa yana matsayin keta hurumin ƙasa da ƙasa don haka ta bayyana shirin netanyahu a matsayin kalubale ga hukumomin ƙasa da ƙasa a wata sanarwa da kungiyar ta fitar a dandalin telegram ta ce netanyahu na ci gaba da amfani da kalaman addini domin cimma manufofinsa na siyasa ta hanyar zafafa yakin kisan kiyashi da ake yi wa al'ummarsu a zirin gaza da kuma tabbatar da aniyarsa na aikata laifin yaƙi a rafa tare da bijirewa da wani matsayi na ƙasa da ƙasa da ke yin gargaɗi kan duk wani farmakin soji a birnin wani abin lura a nan shine cewa tun a ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata ne sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila suke kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan zirin gaza wanda ya sanadiyar mutuwar dubun dubatar fararen hula da kuma jikata wasu kuma akasarin su mata da ƙananan yara baya ga bullar masifar kiwon lafiya da jin kai da ba a taɓa gani ba tsohon shugaban sashen tsare-tsare na rundunar sojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila manjo general nimrod shefa ya yi watsi da batun barazanar harin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take yi kan garin rafa da ke kudancin zirin gaza saboda rashin samun goyon bayan kasar amurka ya kuma yi kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta janye batun kai harin saboda gujewa bullar wani sabon yaƙi tsakaninta da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan saboda yakin zai janyo mata mummunar hasara da za ta biya farashi mai girman gaske a wata hira da ya yi da tashar 103 mallakin jaridar ma'arif shefa wanda a baya ya shugabanci kamfanin masana'antar aerospace ya ce amurka ce ke da alhakin yanke shawara kan batun rafa ba isra'ila ba kuma abin dariya ne ga netanyahu ya bijire mata kuma yana da masaniyar amurka tana adawa da hakan shefa ya yi tsammanin takaita ayyuka a rafa ba kamar manyan hare-hare da aka kaddamar a zirin gaza a cikin watanni biyar na farkon hare-haren haramtacciyar kasar isra'ila ba ya kara da cewa ina ma a ce Netanyahu ya kaddamar da hare-hare kan garin rafa tun satin farko na bullar yakin don haka a halin yanzu lokaci ya ƙure masa shefa ya yi kakkausar suka ga firayim ministan haramtacciyar kasar isra'ila da ya saba wa gwamnatin amurka kan batun rafa duk da irin goyon bayan da take baiwa isra'ila da ba a taba ganin irinsa ba sai dai abin da ya fi muni shine cewa ba mai taurin kai bane da gaske karya yake yi a fatar baki saboda shugabannin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun san cewa ba za su yi yaƙi a rafa ba idan amurkawa suka nemi kada hakan ya faru tsohon jami'in sojan ya zargi na Netanyahu da ƙoƙarin mayar da haramtacciyar ƙasar Isra'ila a matsayin saniyar ware a cewarsa. watanni shida kacal da suka gabata ta samu gagarumin goyon baya daga duniya baki ɗaya, amma a halin yanzu manyan ƙawayenta sun kosa da ita inda a yanzu suka daina sayar mata da makamai da kayayyakin gyara na na'urorin aikin soji shefa na ganin cewa ziyarar da ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yo'uf galant zai kai amurka na iya zama wani yunkuri na hana amurka sanya takunkumin sayarwa haramtacciyar kasar isra'ila makamai ko kuma daukar wasu matakai na rage mallaka mata makamai ko kuma jinkirin gabatar mata da makaman dangane da bangaren arewacin haramtacciyar kasar isra'ila kuwa tsohon shugaban jami'an sojin ya yi tsammanin cewa za a kashe kuɗi sosai idan yaƙi da ƙungiyar hezbollah ya barke ya ce haramtacciyar ƙasar isra'ila duk da barazanar da jami'anta ke yi ba za ta iya ba kuma ba za ta yi gigin tsunduma cikin yaƙi ciki yanzu lamarin da aka daɗe ana ƙoƙarin rufa-rufa kansa shefa ya kara da cewa idan yaƙi ya ɓarke zai zama wani babban al'amari mai tsadar gaske inda ya kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta yi abin da ya dace wato cin mai yarjejeniyar da za ta kawar da ita daga faruwar yakin. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban. ku huta lafiya madala yanzu kuma sai shirin ra'ayi masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa biyu wacce. Da farko suna na Mustapha Tukur filin gyaɗa Nijar mazamni ƙasar Libya da yake ranar gaishe-gaishe. Da farko yana gaida shugaban shirin Hassan Barka da kai da abokan aikinka. Kabiru Suleiman Usman wanda yake a Zandar. Eh, Ali Yakubu wanda yake a Cote Ba zan manta da abokina sayyada Asmanu wanda yake a Saudiya. Abokina Alhaji Sadu Eh, jakuka wanda yake a saudiya yakubu Asumana wanda yake a cameroon umaru Yusuf wanda yake a cameroon ba zaman da zakar hamza wanda yake a cameroon akwai babana salu shima wanda yake a cameroon eh, ba zan manta da idi Asumana wanda yake a nan libya isufu madattai ba zan manta da shi ba akwai sanusi madattai eh, ba zan manta da sule allo wanda yake a Kwadibar d'Ivoire Jafar Sami wanda yake a Côte d'Ivoire akwai Nasiru Modibo Tamagwarja wanda yake a Turkiya ba zan manta da shi ba akwai Hashime Hamidu wanda yake a Saudiya da dukkan ƴan uwa na zaɓi son ka ina gaida su ina musu fatan alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan Tahiran mai muku magana alkasun Baba Lima har daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta Afirka dangance da ranar da kuke bamu ta sakon tayi naka dan uwa da amina arziki muna godiya kwarai da farko ina gaida duka wakilanmu na kungiya ga masu kira da saurare reshen akara sagana da kamaru da cote d'ivoire da burkina faso da mali da togo duka muna gaida su ina musu fata alheri ina gaida wakilanmu daga nigeria da suna na shugaban wannan kungiya da sunan mataimaki na abdulmumin muhammad zamfara ina gaida dokakin mambobinmu duka ina musu gaisuwa da fata alheri wannan wata allah sa na alheri ne Allah ya sa mu ɗauke shi cikin sa'a mu shi a daidai Allah ba mu lada na gaida jamhuriyar musulunci ta Iran da take ba mu dama muna gaida dan uwa da amina arziki musamman mu da ke jamhuriyar Nijar da gaba ɗaya reshen jihar da magaran da maradi da tilaberi da doso da difa ina gaida su kware masha Allah mai muku magana alkasun baba liman daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar salamu alaikum Assalamu alaikum Radio VOH Jamhuriyar Musulunci da ke ran suna na Jackson Ilyasu Bula daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Da farko ina gaida Firdausi Ibrahim Naibawa da Fadima Sani Adamhawa da Hadabi mai kwamfuta mai yamma Bilyamin Agurmaji da Sani Dauda Shinwasa Sani Alaska Muhammad Reba Murba Maciyo Ilyasu Yakubu Jiga da duka masu saurari a daidai wannan lokacin na musu barka da juma'a Ilyasu Ilyasu Bula a tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio VOH Hausa radio musulunci radio mai haɗakan musulmi yau kuke ma dama muna gaida yan uwa da amannan arziki ni ne wata lamagi magini wanda nake dangwami maradi jamhuriyar nijar ina gaida kai kankan ka sambarka ina gaida ka a sambarka mai gabatar da shirin ina gaida silikan ne wanda yake musarata ina gaida ibrahim shushana wanda yake garin kasagi nan maradi ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan radio mai albarka da wanda ya ji murya ta ina gaishe shi ina gaida dukkanin ma'aikatan assalamu alaikum boh hausa kai tsaye kuna tare da muhammadu lawal luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar alhamdulillah irin wani dama ta karshen mako da kuke ba mu na miƙa sakonnin gaishe gaishe da farko zan fara da shugaban shiri malam hassan barka da sauran ma'aikatan gidan rediyo boh ina gaishe da su kuma ina gaida yaya dannu azare sannan ina gaida kwamarat ibrahim lara gabta ina gaida wato muhammad dan bare bari akwai uda muhammadu jatkori akwai sani alaska tsatsin birin ina ina gaida abdulazizu malam nafi da aka sani da prezi akwai kabiru sula usman sanusi madattai tsoho mai albarka sannan ina gaida alkasim shugaba na kungiya ta masu kira da sauraro ina gaishe da shi da mataimakinsa abdulmumin muhammad akwai shayabu da aka sani da babaye da ke matsin kai akwai kako mai hotel a ɓaure mai fashe akwai babaye da dan haja wanda suke a rigal ɓaure gabaki ɗaya masu sauraron boh ina gaishe da su muhammad lawal luwaye ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da fatan kun tashi lafiya ya ibada to alhamdulillah ina muku sallama ta addinin musulunci mai magana ita ce Rahina Hajiya Rahina daga jihar Nasarawa jihar Nasarawa hanyar Shandaros ni 'yan sarkin fawa jihar Nasarawa daga nan nake ce muku alhamdulillahi alhamdulillahi kasira godiya ya tabbata ga allah ubangijin mu talikai wadda ya halice mu to alhamdulillahi kullum ina sauraron ku ina sauraron ku yau to ga sakon gaisuwa na zuwa gare ku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkan mu da zagawa wannan ƙarshen mako ne ke ba mu damar gaisa yan uwa a muna azuka baki daya ma'aikatan gidan rediyo baki daya muna gida kuma muku fata alheri da farko dai suna malam musa manzoni nan cameroon abin ne duwala to da farko dai yana gida babba yayana abu a can kwajiwar haka zalika ba zan manta da petit ina ba adam a can kwajiwar kina haka zalika ba zamanta da grand freshima gisa a can cote d'ivoire haka zalika ba zamanta da wani grand freshima wanda a can mai ibe wata ilanta a can cote d'ivoire kenan haka zalika idan na koma can birnin sahel nisha kenan a can keta ina gida abu photograph kenan haka zalika ba zan manta da salmi shinkafa a keta kenan haka zalika ba zan manta da aki mituwan dangayu da ke garin igbo hamu ba ina gida ku ina muku fata alheri ga baki ɗayan ku Assalamu alaikum warahmatullahi barkatu Gidan rediyo Iran barkan ku da haka ina mika muku sakon gaisuwa ta Juma'a rana ta yau. Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairin da ke ciki ya kare mu da shirin da ke ciki. Ina mika sakon gaisuwa ta ta rana ta yau Juma'a zuwa ga musamman malam kaɗai mai kwamfuta mai yama sai kuma Iliya Jika mai sage. kuma ba zan manta da malam saki so dinki somawa ba akwai kuma malam umar siyasiya daga can garin kano kuma ba zan manta da malam umar mubi daga nan jihar adamawa a najeriya to ina mai kasafin gaisuwa na ga dukkan umarnin wannan gida akwai su sani alexa da su malam uda da malama rahmatu da babanmu ina mai muku sakon gaisuwa da fata alkhairi allah ya sa mu sha ruwa lafiya alaikum viewers hausa murya musulunci iran mai magana zakariya salifu gidan rumshi kamar yadda kuke bamu dama duk karshen mako mai isar da gaisuwa ga 'yan uwa ga amanna arziki yau ma zan yi amfani da wannan dama in isar da gaisuwa zuwa ga adamu shamuwa mai dawaki da ke shikal da abdulaziz alhassan mai shago a bakin tashar gidan rumshi da labo mai shago shi ma a bakin tashar gidan rumshi da awal mai sai da man fetur a gidan rumshi da mutar isu da ke yamai sauran sun hada da iliya mai kanti da shayi a daura da adamu mai kwamfuta mai yama da adamu ungulde da ke maiduguri da adam a adam gashuwa mai magana zakariya salifu gidan rumji biyu wacce hausa radio musulunci iran a tashi lahiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina sa a da dama in gaida yan cikin wannan gida da sauran abokan zama eh, sunan nawa abubakar mazaunin kwadiva a can nijar kuma ina kauyantawa keta jeji ina gaida etifre na musa a cameroon ina gaida kaunata maryama a nijar ina gaida uwata cima a nijar ina gaida malama maryama a nan kwadiva ina gaida hajiya rahina a kasar saudiya eh, ina gaida kowa da kowa salamu alaikum wa rahmatullahi radio tahiran sunana bashar lawal mai koko a garin daura jihar katsinan najeriya mun shigo shirin wannan fili na gaishe-gaishe ina gaida ka hassan barka da kai da ma'aikatanku muna muku fatan alkhairi baki daya ina gaida sanusi madattai da magaram ina gaida dafi mai kwamfuta ina gaida maman muramatu ina gaishe da lawal sade daura ina gaishe da sade da'u alaska rediyo martaba tsatsin birin da mutanen rediyo martaba tsatsin birin baki daya sunana bashar lawal mai koko unguwa ba horera daga nan daura assalamu alaikum ta harin murya musulunci suna na shugaba iliya kanti da shayi garkin daura a kikan dama kuke babu mu karshen mako ga da yamuwa da muna jiki ta damar haka ina gaida muhammad dan bari bari akwai su madattai sunusu madattai akwai baba ya tumniya da magaran akwai hada mai kwamfuta akwai sumayya akwai hayya danno azare mata da kabiru sile mai kayan gini ne bakin taransa akwai mamman shehu shehu jegar ne da kiran hagu wajuji nan da magaran manta da musa mai shayi da wace nan hagu hawaii da magaran akwai alifeti wanda yake ga kwalliya da magaran akwai alhaji mustapha ga kwalliya nan da magaran akwai tsoho mai albarka a mai akwai rahmatu usman kadir wanda ke bayan ruwa ba manta da shugaba ahmad dubaran gamba akwai yahaya solitar akwai zane da alif wanda ke garin mudik ba manta da mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura akwai abdulaziz mai tire da wanda ke shado umar kafin ta shado mutar mai kanti da warda wanda yake babura akwai alas suleiman dan gambo wanda yake gumal ba manta da yahaya solitar wanda yake mata mai akwai ilyas wanda yake agadas akwai babaye gambo da magaran da duk wanda yake cikin gidan nan inewa kuwa fatan suna sunana shugaba iliya mai da shayi garkin daura to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya madala yanzu kuma sai shirin tafsirin watan ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar Hijiriya. wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin cikin yarda Allah subhanahu wata'ala a jiya mun kawo ƙarshen tafsirin suratu quraish mun ji kuma inda suran take dauke da sakuna da yawa da kuma irin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya bayanin su a cikin waccan sura suratu quraish to yau cikin yarda Allah subhanahu ta'ala za mu shigo cikin wannan sura suratul ma'un suratul ma'un wannan sura a takaice wato tunatar da mu ne wasu siffofi da kuma wasu ayyuka na waɗanda suke inkarin ranar kiyama wannan waɗanda suke inkarin ranar kiyama ɗin nan sai aka sanya siffofinsu da kuma wannan ayyuka ɗin nasu a cikin wasu marhaloli marhaloli gudawa biyar waɗannan saboda ƙaryatawarsu da suke yi da wannan rana ta kiyama sai suka kasance ba sa ciyarwa a tafarkin allah subhanahu ta'ala a bisa ainihin hanya wacce take ta taimaka wa maraya da taimaka wa waɗanda suke miskinai ne su sannan su ɗinnan ko da sun tashi yin sallah sai su dinga ɗaukan sallah ɗin ba da muhimmanci ba suna yin wasu abubuwa waɗanda suke na riya a cikin al'amuran sallarsu kuma ba sa kasancewa suna taimakawa duk wani wanda yake bukatan taimako ɗin wannan aya an ce ta sauko ne dangane da abu sufiyan dan harb abu sufiyan ya kasance a kowane sati yana yin yanka wasu ka ce yana yanka raƙuma guda biyu ne a kowane sati saboda haka wata rana wani maraya ya zo masa ya tambaye shi wani abu faƙara'ahu bi asahu sai ya ɗauki wato kamar sandan da ke hannunsa ya kore shi da sanda ɗin saboda haka wannan aya ta sauko dangane da shi ya zo a cikin falalen karanta wannan sura wato suratul ma'un ya kamar yadda ya zo a cikin majmu'ul bayan wani hadisi daga imam bakir salam yana cewa man a ara'aita allazi yi kazi din wanda ya karanta wannan sura fi fara'idihi a cikin sallarsa ta farilla ko ta qabilallahu salatahu wa siyamahu Allah zai karbi sallan shi zai kuma karbi azumin shi wallan yuhasibuhu bima kana minhu fil hayati dunya kuma Allah subhanahu ta'ala ba zai masa hisabi ba dangane da ayyukan da ya aikata a cikin wannan duniya wannan ina daga cikin al'amura na ainihin falalan karanta wannan سورة سورة الماعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم da Allah daga shaitan jefaffe abin na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin أرأيت الذي يكذب بالدين بان لابار وند yake ƙaryata ranar sakayya فذلك الذي يدعو اليتيم wancan dinnan shine wanda yake tun kuɗe maraya ya an shi kan haƙƙinsa. Wala ya hudu ala makwaitarwa wajen ciyar da miski. Sannan tsananin azaba ya tabbata ga masu yin sallan nan waɗanda suke masu gafala. game da sallarsu. waɗanda su suke yin ya wato aiki ba don Allah. Suke kuma masu hana abin taimako wato agaji. Wannan sura kamar yadda muka saurari karatun ayoyinta masu tsarki masu albarka ta fara ne da jeho tambaya wannan tambaya kuwa ana yin ta ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dangane da waɗansu gurabe ko kuma wani asar wasu abubuwa da inkarin ranar kiyama yake samarwa ga waɗansu Shi ne Allah ta'ala yake cewa ara yi ladhi yukadhibu bid-din shin ya kai Muhammadu dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga kuwa wannan wanda yake ƙaryata ranan kiyama ranan hisabi yawmul jaza ranan sakamako kaga wannan wanda yake ƙaryata wannan rana to kaga kamar wannan tambaya ce aka wajjaho ta zuwa ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai aka ce ba lalle ana buƙatar shi manzon Allah ya ba da amsa ba domin ita aya ɗin ko kuma sura ɗin da kanta a aya ta gaba sai ta ba da amsa sai ta ba da amsa take to fa zalika allazi yad'ul yatim to wannan wanda yake shine mai karyata ranar kiyama din nan to ba kowa bane illa allazi yad'ul yatima ba kowa ba ne illa wannan wanda yake koran maraya wala ya hudu ala ta'amil miskin sannan baya kwaɗaitarwa a gajin ciyar da miskinai to kaga waɗannan siffofi ɗin sai ta nuna mana cewa amsa ce dangane da waccan tambaya da ta bujiro to addini anan ba abin da ake nufi da addinu anan illa aljaza wato sakamako ko kuma yau muljiza ranar sakamako saboda haka in karin ranar sakamako yana da wasu wato munanan akiba ga wanda yake yin su dukkan ayyukan da mutum yake yi idan ya zama yana inkarin ranar sakamako to wannan wani al'amari ne wanda zai nuna a cikin ayyukan dan adam kuma mummunan sakamako ne tattare da irin wannan saboda haka a cikin wannan sura ɗin ita suran ta kawo mana wasu gurabe guda biyar ne ga wanda yake da irin wannan sifa ta inkarin ranar kiyama na farko ɗaya daga cikin sufofin masu musunta ko kuma ƙaryata ranar kiyama kamar inda ayan ta nuna mana shine tardul yatim wato koran maraya su kori maraya su hana shi abubuwan da ya kamata su ba shi na taimako na biyu adamul has ala it'amil miskin ba sa kwadaitarwa wajen ciyar da miskini to wayannan wasu abubuwa ne wanda suke nuna cewa mutumin da yake inkarin ranar kiyama lalle baya ciyar da miskinai kuma baya kirawo sauran mutane akan su yi kasance masu ciyar da miskinai ya duk yatima dinnan ya dawo dinnan shine mutum ya zama na ya kori wani yatimi kuma koran ta zama kora ce wacce take mai tsanani tunda an ce kamar shi abu sufyan ta sanda ma ya ɗauko akan shi nan maraya ya zo yana neman taimako ya ɗauko sanda ya bi shi kenan kaga wannan shine wanda malamai suke cewa dafa dafa an shadidan wato kana koran mutum kora wacce take mai tsanani wa yatrudu bi ya nuna wasu irin halulluka wanda suke nuna cewa shi wato ba mutum ne ma mai rahama a cikin tattare da shi ba a cikin zuciyar shi ba ya kuma abin da ake nufi da shi ya harudu wato wanda yake yana kwadaitarwa yana kuma nuna wa sauran mutane akan ayyukan wani abu ko kuma su aikata wani abu shine ake cewa ya hudu nan. masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci a yau za mu shiga cikin darasi na 152 a cikin shirin za a ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa mas'ud wanda ɗaya ne daga cikin injiniyoyi da suke gudanar da ayyuka na hanyar dogo a iran za mu ji tattaunawa da suka yi dangane da wata tsohuwar hanya ta hanyar dogo da ke akwai a kasar iran wadda ta haɗa manyan duwatsu na alburs kafin a je tattaunawar sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. پل gada. پل versace. Gadar versace. Shokor. Aiki mai inganci. Ro ohan. Layin dogo. koja A ina? Shekof. Hanya. Benin. Tsakanin. Ku. Tsauni. Resteku. Reshen tsauni. Albors. tsaunukan albors. آن ساخته شده است انگنشی جنوب کدو شهرستان القریه قائم شهر قویان قائم شهر آن قرار دارد شی یکی دور نسا. نه خیلی با حدود کیمانه؟ دویست و پنجاه کیلومتر کیلومتر دری بیو ده همسن در چه زمانی؟ اوانه چی؟ سال 1936 شکرر علب دیتره در ده تلاتن دشیده شده توسط تهنگر مهندس انجینیر مهندسان انجینیری خارجی نوجی ایرانی نه ایران آن ساخته شد چی نشید آنها میگویند سو و روستا قوی کنار گپن به نظر شما اگننک مساله عبابن امپانی معمولی نو ده کلن مثل کمر شن سکوا سیمان سمنتی آجور کرمتو آن ساخته شده شی انگنه شی صد و ده متر میتا رید گوما بالاتر ما پیس او کف دبی دره کسا هنوز هر ینزو قطار جرگین کسا آن عبور می کند شی ینا وح تو دوست داری کی کناسن یک روز وترانه زیبا میکاو ما بازدید می کنیم مو زمو دوبا ما می توانیم بازدید کنیم مو زم ای دوباوا تو مدلا بند اکا سراری waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin masu'ud da kuma Muhammad ga tattaunawar a cikin harshen Farisanci. یکی از شاهکارهای راه آهن ایران پل ورسک است. پل ورسک این پل کجاست؟ این پل در شکاف بین دو کوه از رشته کوههای البرز ساخته شده است. و در جنوب شهرستان قائم شهر قرار دارد. آیا این پل از تهران خیلی دور است؟ نه خیلی، حدود 250 کیلومتر. این پل در چه زمانی ساخته شده است؟ این پل در سال 1936 میلادی توسط مهندسان خارجی و ایرانی ساخته شد. چرا به این پل ورسک میگویند؟ ورسک نام روستایی است که در کنار پل قرار دارد چرا به نظر شما این پل یک شاهکار است؟ چون از مصالح معمولی مثل سیمان و شن و آجر ساخته شد و 110 متر بالاتر از کف دره است. آیا هنوز هم قطاری از روی این پل عبور می کند؟ البته اگر دوست داری می توانیم یک روز با هم از این پل زیبا بازدید کنیم. To da to yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa ta gudana tare da tarjama a cikin harshen Hausa. یکی از شاهکارهای راه آهن ایران پل ورسک است. ɗaya daga cikin hanyoyin layin dogo mafi inganci a Iran gadar Versak ce. پل ورسک این gadar Versak wannan gada a ina take? این پل در شکاف بین دو کوه از رشته کوههای البرز ساخته شده است و در جنوب شهرستان قائم شهر قرار دارد. ونن گدر ان گنا تنه تسکانن تسونکا بیو دگا رسن تسونکان البرز ا کودنچن گرن قائم شهر تکی آیا این پل از تهران خیلی دور است؟ شن ونن گدا تنا دنیسانی سوسی دگای برنن تهران نه خیلی حدود 250 کیلومتر با سوسی با کمانن کیلومتر 250 این پل در چه زمانی ساخته شده است؟ اون زمانی نه اکا گنا ونن گدا این پل در سال 1936 میلادی توسط مهندسان خارجی و ایرانی ساخته شد. an gina wannan gada ne a cikin shekara ta 1936 miladiya ta hanyar injiniyoyi na kasashen waje da kuma iraniyawa me yasa suke kiran wannan gada da gadar versailles versailles sunan wani ƙauye ne da ke gefen gadar me ya sanya a ganinka wannan gadar ta zama ɗaya daga cikin ayyuka mafi inganci saboda an gina ta ne daga abubuwan amfani na yau da kullum kamar siminti da tsakuwa da karmato kuma ta yi nisa da ƙasa da mita ɗari da goma. shin har yanzu jirgin ƙasa na bi ta kan wannan gada e idan kana so wata rana za mu iya tafiya tare mu diba wannan gada mai kyau madalla an je da wannan tattaunawa dai ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa masa'ud wanda injiniya ne da ke aiki a bangaren layin dogo a iran idan mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa ta gudana tsakanin su a cikin wani sabon darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan kuma muhammad amin ibrahim kyawar da ya dauki shirin a fefe ne ya salo ke muku alheri a tarbin mu a shirin na gaba. Tuma sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyinsu tare da ke cewa mun yi ne lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh كول إيران كول هربكاها إسلاميت مي طهران كول هائمت هتصدق بها شلوم إتهاش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم لشاعة شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعة عشر مترين بتدرشل خمشة عشر مئة خمشين كيلو هرتز چی دور خوزر میشه آ شش و خمیشیم آت شوه و